أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau za mu tashi darasi na 31 da izinin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin karatunmu na iziya a yau uku ga watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wannan rana ta yi daidai da 17 ga watan hudu na shekara ta 2010 ta miladiya a wancan darasi namu mun fara muna cikin babin wato fasalin sunnonin sallah mun kai ya zuwa ga sunna ta goma za mu tashi sunna ta goma sha ɗaya a cikin sunnonin sallah wanda ya ambata guda goma sha takwas rahmatullahi alai ya ce alhadiyata ashara suna ta goma sha ɗaya ƙaulu sami allahu liman hamida lil imami wal fad cewa sami allahu liman hamida allah na jin wanda ya yabo a gare shi lil imami wal fad ga liman da kuma mai sallah shi shi kadai ma'ana <clears throat> sami allahu liman hamida allah yana ji ji na amsawa wato ma'ana allah yana amsa ma wanda ya yabo a gare shi domin shi yabo ga Allah addu'a ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin sayyidina Ali khairud du'a'i alhamdulillah fiyayyar addu'a shine mutum ya ce alhamdulillah dan haka idan mutum ya ce alhamdulillah kamar addu'a yi to in aka ce Allah ya ji sa ma'ana Allah ya amsa addu'arsa saboda haka ma'anar sami Allahu liman hamida Allah yana amsa ma wanda ya yi addu'a gare shi ta hanyar yabo domin shi yabo ga Allah addu'ar roƙo wato addu'ar ibada ce bauta ne ga Allah ta fuskar ta hanyar yabo da kirari a gare shi to kuma da kuma neman abin da wato da kuma neman alkhairansa da ke cikin da yayi alkawarin ga cewa wanda yayi wannan addu'ar ga abin da zai masa wanda yayi wannan yaban gare shi ga abin da zai masa wanda yayi yabo ga Allah Allah madaukakin sarki ya ce faɗinsa na yabo gare shi zai cika mizani alhamdulillahi tamla'ul mizan saboda wannan sunna ce saboda fi'ilin annab sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan haka wajen sallah ya kasance in ya dago daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamida ya zo hadisai da yawa na sahabbai da suka sifanta sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi umarni ga mai yin ga almamum kan cewa ya ce idan ya ji liman ya ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana wa lakalham ko rabbana lakal kamar yadda zai zo na wajen faɗin mamu a shahid cewa sami Allahu liman hamida sunna ce idan mutum ya bar sami Allahu liman hamida ga baki ɗaya bai faɗa ko ɗaya ba a cikin sallah to ya bar waɗansu malaman suka ce lokacin ne ya bar sunna wato ga baki ɗaya hudun sunna ce amma sahihi kowace guda ɗaya ta sami Allahu liman hamida sunna ce don haka idan mutum ya bar faɗin sami Allahu liman hamida sau biyu a cikin sallah sai ya yi sujada ƙabli domin ya bar sunnoni guda biyu kuma mun ambata ka'idar da imam malik a ya assasa shine mutumin da ya bar sunna guda biyu ko sama da haka to zai yi sujada ƙabli amma in ya bar sunna guda ɗaya wannan ba sai eh, bisa wato rafkanwa ba zai yi sujada ƙabli ba ko mun faɗi madogararsa akan wannan shine hadisin abdullahi ibn buhaina na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da bai yi zaman tahiya ba da yin tahiya din a sallah azhar yayi sujada qabla salam to wannan ya bar sunna guda biyu shine yin tahiya ta tsakiya da zama domin ta to daga wannan ne imam malik ya sanya wannan ka'ida cewa idan mutum ya bar sunna guda biyu to zai yi sujada qabla salam kafin sallama Dan haka sami Allahu liman hamida guda a kowace raka'a sunna ce saboda haka a cikin sallah mai raka'a hudu idan a raka'a guda biyu bai faɗi sami Allahu liman hamida ba ya bar sunnoni guda biyu sai ya sujada qabla salam idan kuma da gangan ne yayi haka to shi ma zai yi sujada qabla salam sannan ya yi istighfari domin ita sunna in ka batta koda guda ɗaya ce da gangan a sai ka yi istighfari saboda ka saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma ka aminta da wannan narko da aka yi na cewa wanda yake yin wato wanda yake saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hattara kada fitina ta same shi ko kuma azaba mai raɗaɗi ta sauka a kansa wannan ya ce lil imami walfad ga liman walfad da mai sallah shi shi kaɗai amma mamu shi ba zai ce sami allahu liman hamida ba dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madangame da mamu ya ce inna ma ju'ila imamu li utamma bihi liman an sanya shi ne domin ai koyi da shi a cikin sallah a cikin hadisin sai ya ce wa idza qala sami allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd idan yace sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd saboda haka ya nuna kan cewar kenan inda zai faɗi sami Allahu liman hamida da ce masa zai yi faqulu sami Allahu faqulu mithla ma yaqul thumma qulu rabbana wa lakal hamd amma sai ya ce idan ya ce sami Allahu liman hamida ku ku ce rabbana wa lakal hamdu wato ba za ku ce sami Allahu liman hamida ba wannan shine abin da yake sahihi sabanin abin da wadansu malamai suka rinjayar daga cikin malaman mazhabar Shafi'iyya kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma akan haka ya tafi a cikin sifatu sala cewa hatta ma mu ma zai ce sami Allahu liman hamida wannan wannan magana ta su ba da bata da karfi saboda ta ci karo da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daga hadisin Abi Huraira da hadisin Abu Musa al-Ash'ari duk kuma suna cikin duk kuma ingantattun riwayoyi ne hadisin abu musa ashari yana cikin sahih muslim hadisin abi huraira yana cikin bukhari da muslim goma sha biyu da ta goma sha hudu an raddu alal imami war raddu ala man ala ya sare wato mayar da sallama ga liman da kuma mayar da sallama ga wanda yake a kwiɓin hagunsa mayar da sallama ga liman da mayar da sallama ga wanda yake kwibin hagunsa mun ce sallama farko ta fita daga sallah ita mai hukuncinta eh, farilla eh wajibi farilla to sallama ta biyu da ta uku sunna ce sallama ta biyu da ta uku sunna ce a mafi yawan hadisai sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyu yake yi ya sallama ta dama ya sallama ta hagu kuma haka sahabbai suka ɗauka amma waɗansu hadisai sun nuna cewar akwai hadisi da ya zo na alhassan albasri daga samurata bin jundub cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kan cewar idan mutum ya idar da sallah ya yi raddin sallama ga limaminsa kuma ya yi raddin sallama ga wanda yake gefensa ya raddin sallama ga wanda yake gefensa na dama da wanda yake gefensa na hagu saboda haka sallama guda nawa kenan sallama guda uku wanda yake shine zahirin abinda mata wannan hadis wannan musta wannan take nunawa wannan wannan sunna take nunawa amma wannan hadis din malamai suna da magana akan ingancinsa malamai suna da magana akan ingancinsa da yawa daga cikin malamai ba su inganta shi ba don haka abinda da yake matabbaci shine mutum ya sallama biyu wannan shine abin da ya zo a cikin mafiya yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin abdullahi bin mas'ud wanda dai muka ambata a cikin darussanmu da suka wuce amma idan mutum ya yi riko da wannan din babu laifi musamman ganin cewar ya zo daga ayyukan waɗansu daga cikin sahabbai abdullahi dan umar ya kasance yana yin haka wajen sallama yana yin sallama uku ya sallama ta dama sannan ya sallama ta gabansa ga liman sannan ya sallama ta hagunsa ga wanda yake salla a kwibinsa na hagu الرابعه عشره سنه تقوم شاهد الجهر بتسليمه التحليل فقط bayyana sallamar fita daga cikin sallah kadai wato sallamar fita daga cikin sallama sallah farko sunna ne mutum ya bayyana ta dalilin wannan hadisin aisha da ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da daddare da ta sifanta yadda yake yin sallah ya ce thumma yusallimu taslimatan yusmi'una sannan ya yi sallama guda ɗaya yana jiyar da mu ita a wata riwayar yuqidhu na biha domin ya tayar da mu daga bacci da wannan sallamar tasa in ya idar da sallah in ya idar da wuturinsa sai ya sallama assalamu alaikum sallama guda ɗaya amma ya ɗaukaka muryarsa da ita yanda hatta mai bacci zai iya farkawa to yin haka a wajen sallah mutum ya bayyana sallama sunna ne saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka dan a cikin sallar sama da haka ake gane fitarsa daga cikin sallah saboda ɗaukaka murya da yake yi da sallama to yin haka ɗaukaka murya da mutum ya bayyana sallamar fita daga cikin sallah sunna ce amma sallama ta biyu da sallama ta uku ita wato bayyana ta ba sunna ba ce Abin da aka shar'anta wa mutum ya yi shi ne ya jiyar da kansa ya jiyar da wanda yake kwibinsa kamar yadda yadda aka ruwaito daga malaman mazhabar imam malik suka ambata <clears throat> suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da bayyana sallama ta farko da ta biyu din don haka mutum bayyanawar babu aibi a ciki babu laifi a ciki saboda tabbatar ta a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka dalilin cewar ba za a bayyana watanta ba ba abu ne wanda yake bayyananne ba duk da yake abin da dai malaman matabar imam malik suka ambata kenan mm, amma zahirin sunnoni da suka zo na sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam daga sallah sun tabbatar da bayyanawarsa ga sallamar duk guda biyu da ta farko da ta biyu kuma wannan shine mafi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-khamisata ashara sunna ta goma sha biyar al'insatu lil imami fi ma ya fi sauraro ga liman a cikin abin da yake bayyanawa a cikin sallar da yake bayyana karatu wato sallar da liman yake bayyana karatu sunna ne mutum ya yi kawai kada ya karatu a bayansa wannan matsala matsala ce da take da saɓani tsakanin malamai a idan liman yana bayyana karatu mai mamu zai yi idan liman yana bayyana karatu mai mamu zai yi waɗansu malamai suka ce zai yi shiru a cikin dukkan karatun da yake sawa'un na fatiha da na sura wannan shine matabar imam malik kamar yadda aka ambata wannan sunna kuma shine matabar mashhurin matabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine matabar imam abu hanifa imam shafi'i da riwaya a cikin matabar imam ahmad suka ce zai yi shiru illa wajen karatun fatiha zai yi shiru ba zai karanta komai ba la fatiha zai yi shiru amma ban da fatiha ita fatiha zai karanta ta ko da liman yana karatu in ya iya ya karanta fatiha a lokacin da liman yake shiru to zai iya to babu laifi in ko bai samu ba ya karanta a lokacin da liman yake yin shiru kamar tsakanin aya ko kuma shiru bayan ya ce amin ko kuma shirun da yake yi kafin ya ruku'u ya cika karatun fatiha din in bai samu ya yi wannan ba to ko da yana karatu din sai ya shi ma ya karatu domin ya karanta fatiha dalilan wannan mazhabobi ga su kamar haka amma mazhabar imamu shafi'i za mu fara da ita suka ce dalilinsu shine annab sallallahu alaihi wasallam wata ran ya yi sallar asuba ya bayyana karatu sai ya ji waɗansu suna yin karatu a bayansa da ya idar da sallah sai ce la'allakum taqra'una wara'a imamikum ko halfa imamikum yace yace la'alla kuna karatu ne a bayan limaminku da sigar tambaya suka ce suna yi sai ya ce la taf'alu kada ku yi haka illa bi fatihatil kitab sai dai da fatiha kawai fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba saboda haka imamu shafi suka ce wannan nassi ne ya ce kada ku yi karatu sai dai da fatiha wannan hadisin ubadata bin samit ya ruwaito shi a hadisi ne shami sahihin hadis hujja su na ce ko jimhurin malamai su kuma suka ce idan mutum yana sallah a bayan liman wajibinsa ya yi shiru shirinsa tamkar karatu ne shirunsa tamkar karatu ne domin mai shiru wajen karatun alkur'ani shi ma karatu yake shi yasa aka ce wanda ya zauna yake karatun alkur'ani yake sauraron karatun alkur'ani idan mai karatun alkur'ani ya yi sujadar tilawa shi ma zai sujadar tilawa tare da shi dan shi ma hukuncinsa hukuncin mai karatu wanda ya zauna yana sauraron karatu hukuncinsa hukuncin mai karatu ne suka ce dalili alkur'ani alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa ƙuri'a quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karatun alkur'ani ku saurari karatun kuma ku yi kawaici ku yi kawai ma'ana kada ku ce komai kada ku yi magana an rawaito daga tabi'ai ba ɗaya ba ba biyu ba sun ce wannan a cikin sallah ne wannan a cikin sallah ne idan tabi'i a sababin nuzul in tabi'i ya faɗa ana ba shi hukuncin marfu'i amma mursal aka karfafa wannan wato wannan kenan ya nuna cewar idan ana karatun alkur'ani sauraronsa za a yi sawa'un fatiha ko sura mutum shiru zai yi Allah ya ce masa ya sauraro don haka idan ya karatu ya saba umarnin wannan ayar kuma wannan shirun da aka ce ya hada da shiru wajen karatun sura da shiru wajen karatun fatiha duk shiru mutum zai dalili na biyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman ne domin ai koyi da shi a cikin sallah a cikin hadisin sai ya ce fa idza qara'a fa ansitu in yi karatu a cikin sallah fa an sito ku yi shiru to kaga wannan ya nuna cewa kenan in dai liman yana karatu shiru za a yi in dai liman yana karatu shiru za a yi dalilinsu na uku hadithin jabir bin abdullah wanda imam malik ya rawaito shi a cikin muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman to karatun liman karatu ne a gare shi wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi daga hadisin jabir mursala amma ya zo da isnadi sajajje muttasil a cikin wani littafi wanda yake babu shi yanzu musnad na ahmad ibn mani' ibn hajar ya ambaci wannan domin shi ya ga wannan musnad din ya ambace shi da isnadi sahihi shi yasa imam albani da ya ga wannan hadisin da ya ga wannan isnadin ce wannan hadisi ne ingantacce haka zalika shaykhul islam ibn taymiya ya inganta wannan hadith da ibn al-qayyim saboda haka suka ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da liman kira'arsa kira'a ce a gare shi saboda haka wannan ya haɗa fatiha da sura baki daya ko ba haka ba saboda haka akan haka suka jayar da cewar idan mutum yana idan liman yana bayyana karatu mutum sai ya shiru to ya za su yi da hadisin ubadatu bin samit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sai dai da fatihatul kitab kada ku yi sai dai da fatihatul kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab babu sallah ga wanda bai karatu da fatiha ba sai suka ce wannan wannan cewa la sala fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan ga mai sallah ga ga mai sallah shi shi kadai ne banda mai sallah a bayan liman saboda man kana lahu imamun fa qira'atul imamu lahu qira'a ta dauke masa wannan wasahi wannan mas'ala ce wadda take sha'ika tarjihi a cikinta yana da wahala kwarai da gaske hmm. na'am a yadda ana magana ana ji ne wannan wata matsala ce daban batun kana jin sautin liman ko baka jin sautin liman wannan za mu zo ya zuwa gare shi amma dai inda yake bayyana karatu inda ake jin sautin liman din shi ake magana a wannan matsala ce kamar da ce muku matsala sha'ika jiddan domin dalili ku tsaya ku wanda suka yi riko da masabar imamu shafi cewa da annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sai dai da fatiha domin babu sallah ga wanda bai karatu da fatiha ba yaushe mutum zai karanta fatiha suka ce sai ya karanta fatiha lokacin da liman yake shuru to annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana yin shiru sau biyu a cikin sallah shiru na farko yayin da yake du'a'ul istifta addu'ar buɗe sallah idan kai karatun fatiha a wannan lokaci ka zaman toyo riga malam shiga masallaci kafin liman ya fatiha kai har kayi shi kuma an ce ka zaman to mai bin liman ne kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi addu'a yayi kai ma addu'a ya kamata kai ba karatun fatiha ba saboda kaga a lokacin wannan shirin bai ma taso ba ka ce za ka yi karatun fatiha a lokacin waɗansu kuma suka ce bayan yana da shiru na biyu da yake yi shine kafin ya ruku'u bayan ya gama kira'a domin numfashinsa ya dawo wannan shirin da yake bai isa a ce an yi karatun fatiha ba suka ce idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ma musulmi su karanta fatiha inda yake bayyana karatu bayan ya san bayan bada umarnin cewa ai shiru ana yin karatu a bayan liman to da zai yi wani zai zai ware lokaci da zai ba da dama ga mamu ya rinka karantawa kamar yadda yan shafi'iya suka ce liman in yace wala dhalin yayi shiru gwargwadon yadda mamu zai karanta fatiha to me dalilin wannan wani yana da asali a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiru domin mutane su karatun fatiha babu hujja akan wannan babu hujja akan wannan da haka kasancewar wannan shine ya sanya malamai masu tahqiqi kamar su Sheikh islam Ibn Taymiyyah da kuma kafin su hatta kafin su ma Imam Malik abinda suka duba kenan sun san da hadithin Ubadah bin Samit amma sai suka ɗauke shi a kan cewar wannan a wannan kafin umarni da cewa idan ana karatu a shiru ne kafin a yi umarni da kan cewa idan ana karatu a shiru domin hana karatu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ɗaukan ma'ana biyu ma'ana ta farko ya zama to saboda yin karatun zai yi tasiri a kan nasa karatun ya rikita masa karatunsa wanda abin da ya faru kenan a cikin wannan lokacin da ya ce ku daina sai dai da fatiha suka ce to wannan a lokacin ya kyale su sai karatun fatiha sannan kuma ma'ana ta biyu ta yin karatu shine domin ibada domin mutum ya saurari karatun alkur'ani shi ma ibada ne kuma haka ake son mai sallah ya kasance saboda haka a lokacin da wannan umarni da aka yi na cewa in ana karatu ku shiru sai ya dace da wannan ma'ana ta biyu saboda haka yayin da aka ce aka kyale a karatun fatiha daga farko ne aka hana su karatu don kada su cuɗanya karatu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zamanto kuma ba sa yin wannan ba sa yin karatun da zai rikita masa karatu salawatullahi wasalamu alai to kuma sai umarni ya zo na kan cewa su shiru da karatu yayin da ake yin su shiru ga baki ɗaya yayin da liman yake karatu domin su samu wata ibada wani ya daga cikin taujihi da waɗansu malamai za su yi amma ganin cewar babu wani lokaci da aka ware na ayi shiru domin yi wannan ibadar shine sanya waɗannan malamai suka yi rinjayar da yin shiru a wajen karatun a wajen gamamu yayin da yake sallah a bayan liman inda ya bayyana karatu wanda daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya da ibn al da kuma a wannan zamanin cikin malamanmu na wannan zamanin a sheikh nasiruddin al-albani amma har yanzu filƙal shai a cikin zuciya akwai wani abu don haka idan mutum ya samu ya yi karatun fatiha ko da idan liman ya yi karatun aya kafin ya sake tare da wata ayar ka jefa kai mata ka ayar ka yi wannan in ya ga kan cewa dole sai ya tafi a mazhabar shafi'i saboda karfin hujjarsa to sai bakin kokarinsa ya yi ko kuma ko da a lokacin da liman yake karatu ne domin abin da yake faruwa shine nassi ne guda biyu kowannen su mai gamewa ne annabi sallallahu alaihi wannan nassin ya ce in aka karanta alqur'ani ku shiru kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in limai yana karatu ku shiru wannan ya hada karatun fatiha da karatun sura shi kuma annabi wannan kuma hadisin ya ce babu sallah ga wanda bai karatun fatiha ba sawa'un liman ko mai sallah shi kadai ko mamu mamu din ma mai sallah a bayan liman ko mai sallah a inda liman yake bayyana karatu ko inda liman yake asirtawa saboda haka wanne ne za ka ce za ka yi tahsisinsa ka ce ka fitar da shi daga ɗaya surar kowanne nassi ne am ya haɗa dukkan surorin da suke kai saboda haka yawanci a cikin tarjihi a cikin wannan yana da ƙarfi yana daga cikin abin da sheikh nasiruddin albani don akwai wani kaset nasa wanda suka yi munakasha da wani daga cikin ɗaliban ilimi mutumin jaza'ir da ya je yana munakasha da shi akan wannan ya ce kana da nasi guda biyu kowannensa yana nuni A kan cewar dukkan surar da ke ƙarƙashinsa ya haɗe ta wanne za ka ƙaddamar shi ya ce zan ƙaddamar da nassin da yake ya fi ƙarfi shi ne wanda yake a cikin alƙur'ani wa idha quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu musamman wata sunna ta da wannan hadisi ya kada da karfafa shi saboda haka yace shi wannan zai rinjaye yace kai kuma ka rinjayar da wancan na hadisin ubadat bin samit na karatun fatiha to wanne ne ya fi ƙarfi alƙur'ani zahirin alƙur'ani da ya ƙarfafa da sunna sahiha ko kuwa hadisi sahihi hmm? shi ya kamata ka rinjayar hmm? eh? na'am eh zahirin alƙur'ani musamman hadisi sahihi ya ƙarfafa shi <laughs> malam bai dama yana jijiyar kai yana cewa bai yadda ba <laughs> wannan matsala ce da akwai wani kasar na Sheikh Nasiruddin Albani watakila za ku iya samun sa a cikin kasar kasar ɗinsa za ku ji munakasha ce ta ilimi kyakkyawa a shahide wannan a cikin ya daga cikin matsaloli da suke sabani ne da ɗaɗɗe tsakanin malamai kuma har yanzu dukkan ɗalibin ilimi in ya binciki wannan matsalar dole zai shiga cikin ɗimuwa na sha jin malamin mu Sheikh Muhammadu Muhtar yana yin taraddudi wajen tarjihi wata ranka ji tarjihin wannan kaulin wata ranka ji tarjihin wannan kaulin hmm. a na'am a ta zai zamanto daidai duk wanda kai ba zai zamanto daidai ba domin in kai ɗayan sai ka saba ma ɗaya idan kai karatun fatiha yayin da liman yake karatu ka saba zahirin alkur'ani kuma ka saba hadisin abu musa al-ash'ari idan ba yi karatun fatiha ba ka tsaba hadisin ta bin samit babu tarihi babu dalil babu tarihi baya ba zai taimake ka anan ba dan babu abin da yake nuni ga tarihi annabi a gane annasikh wal mansukh na'am shine ai nake cewa da malam kawalu a qur'ani zahirin qur'ani ya karfafa da hadisi saboda haka in kana sallah a bayan liman kai shiru wannan shine abin da imam malik ya rinjayar shine abin da imam malik a cikin akwai matsala da dole ka wani lokaci in ka buga ka buga ka rasa yadda za ka sai ka zo kai taklidi saboda kai taklidin imam malik a cikin wannan matsalar tare da imam malik akwai imam ahmad a cikin mashhurin riwaya tasa da imam abu hanifa da bayansa kuma ibn al-qayyim al-jawziya ibn ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawziya duk wani abin da suka rinjayar kenan da haka ka tsaya akan wannan na? a ayat ce yi shiru a ayyar makaci a suratul araf ce to wannan idan kana jin karatun liman din kenan to idan liman yana bayyana sallah ita ce matsalar ka liman yana sallah ce ta asuba ko ta magariba ko ta isha amma babban masallaci ne ko sallar juma'a kana inda baka jin karatun liman kana nesa ana liman yana sallah yana bayyana karatu amma babu laspika a masallaci ko kuma akwai ko kuma akwai laspikar limamin mai maƙe murya ne ba zai bayyana karatu ba saboda haka kana cikin sau kana cikin mamu amma baka jin karatun liman amma kuma yana liman yana bayyana karatu to a nan wajen za ka ce ai tun da inda yake bayyana karatu ne ba zan yi karatu ba sai kai gum bayan baka jin karatu komai ko ku za ka yi naka karatu na'am za ka yi karatu a nan domin hukuncinka ba hukuncin mai sauraro ba ne don cewa aka yi idan ƙuri alƙur'anu mai ulahu ku saurari alƙur'anin to kai baka jin alƙur'ani tunda baka jin alƙur'ani sai kai karatunka sai zama to halinka kamar halin wanda yake sallah a bayan liman da yake asirta karatu in kai sallah a bayan liman da yake asirta karatu za ka yi karatun fatiha da surarka kamar yadda ya zo a hadithin jabir bin abdullah cewa sun kasance yayin da suke sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake inda yake asirta karatu suna kar a cikin sallah a zahar da la'asar suna karanta fatiha da sura a raka a biyun farko su karanta fatiha kadai a raka a biyun karshe a cikin hadithin jabir yana daga cikin hadisai da sheikh nasir ya kawo a cikin sifatu salatin nabi saboda haka inda ake bai inda liman yake bayyana karatu amma kuma mamu yana a inda ba zai iya jin karatun ba to sai dauki ɗauki hukuncinsa hukuncin yana sallah a bayan liman da yake asirta karatu ne sai shi ma ya nasa karatu an fahimci wannan aiko asadisata ashara sunna ta goma sha shida a suturatu lil imami wal fad sutura sutura ga liman da mai sallah shi shi kadai abinda me ake nufi da sutura a sutura shine abinda ake sanyawa abinda mai sallah zai sanya a gabansa domin ya hana wani ya ƙetare masa sallah wannan sunna ce bal waɗansu malamai sun sanya ta a cikin wajiban sallah kamar ibn hazm kamar ibn hazm mm, saboda hadisin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake umarni da mutum ya riki sunna ya riki sutura da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in dai zai yi sallah sai dai ya sanya wani abu wanda zai suturce shi idan a fili ne sai ya sanya irin gajeren mashin nan idan kuma a cikin masallaci ne ya kasance yana kusantar bangon kibla yadda tsakanin yadda yake sujada da tsakanin bangon kibla daidai gwargwadon yadda akuya za ta iya wucewa ne ba kamar namu bangon kiblar ba amma na annabi sallallahu alaihi wasallam dab da bangon kibla yadda yake tsakaninsa da wuce tsakaninsa da bangon daidai gwargwadon mace yadda akuya za ta iya wucewa ne wa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa idan ɗayan ku yayi sallah ya zuwa ga sutura to ya kusance ta wato ya zamanto kusa kusa da ita yin haka sunna ne hikimar hikimar sanya sutura shine kada shaidan ya yanke masa sallarsa domin in ya sanya sutura to shaidan na hakika na ainihin ba zai zo ya yanke sallarsa ba yankewar shaidan gaban sallar mutum tana rage masa ladan sallah yana rage masa ladan sallah kamar yadda wucewar wani ta gabansa yana rage masa ladan sallah akwai wucewar waɗanda ma yake yanke masa sallar gabaki ɗaya shine da mace da jaki da baƙin kare to malamai sun yi saɓani me ake nufi da yankewar sallah gaba ɗaya waɗansu malamai suka ce a zahirinta yake idan mutum yana sallah babu sutura tsakaninsa sai mace ta zo ta wuce ko kuma bakin kare ya zo ya wuce ko jaki ya zo ya wuce to sallarsa ta ɓaci sai ya sake sallah a zahirin hadisin abu zar da hadisin abu huraira cewa idan mutum yana sallah bai sanya gwargwadon tsawon wato a itacen ma itacen sirdi ba to da mace da jaki da bakin kare za su yanke masa sallarsa to waɗansu malamai da suka ga wannan hadisi waɗansu malamai sun yi saɓani don game da wannan hadisin waɗansu ba suka imamul bukhari hadisin bai inganta a gari a wajensa ba don haka ya ce wanda ya ce daga cikin malamai cewa ba abinda da yake yanke sallah ya kawo maganganun malamai da suke saɓanin akan wani wanda daga cikinsu har da khulafa'ur rashidi khulafa'ur rashidin sun ce ba abin da yake yanke sallah abinda ake saboda haka suka ce to me za ku fassara hadisin Abu Dharr nan da yace yana sallah tana yankuwa da ketarewar waɗannan abubuwan suka ce yanke sallah ma'anarta ragewar lada da wato tashwishi ɗaukewar hankali da cewar da shaidan ya zo ya jefa wasu wasi a cikin zuciyar mutum sai suka yi hadisin tawili dalili kuwa saboda sun ga abinda sahabban abinda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai daga cikin su har da khulafa'ur rashidi saboda haka amma dai in ma dai ba a ce mutum ya rama sallah ba hadisin yana nuna kan cewar akwai tasiri da wucewar mutum yake yi a gaban mai sallarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana sallah tsakaninsa da akwai sutura da ya sanya take suturce shi to kada ya bar wani ya wuce idan ya zo zai wuce fal ya ture shi fa in aba in yaki yace sai ya wuce falyuqatilhu to ya yaƙe shi fa inna ma huwa shaitan domin shaitan ne a wata riwayar fa inna ma'ahu alqarin akwai shaitani tare da shaitan ne ya tunkudo kiyarsa kan ya zo yayi wannan to izini da aka yi kan cewa ya yaƙe shi to shine malamai suka cewa da idan mutum ya zo zai zai wuce gaban ka ka tun ka bangaje shi da ya faɗi sai rai ya halinsa da ya faɗi sai rai ya halinsa ya mutu ko kuma ka yaga masa riga ka ya zo zai wuce ka kama shi sai ka abin nan ka an san babbar riga yadda take sai ka keta masa kwala to idan ka keta masa kwala shine suka ce ba za ka biya ba domin abu ne kai da izinin shari'a to amma ka kashe shi fa suka ce za a biya diya amma ba kai ne za ka biya ba yan uwanka ne za su taru da kai ku biya diyar saboda wannan kai ba kai niyyar kashe shi ba kuskure ne jininsa bai zamanto hadar ba saboda kisa ne bisa kuskure amma tunda an baka izini ba zai zama to an gallaza maka diya ko a kyale ka kai kadai zaka biya ba sai a taru baki daya a biya in ku kasa biya sai musu baitul mal sai ta biya muku wannan diya a shahid an yi ma mutum izini ya hana mutum ya wuce ta gabansa idan mutum idan dai mutum ya sanya sutura amma in bai sanya sutura ba fa in bai sanya sutura ba ba shi da haƙƙin yayi wannan wannan ko a cikin masallaci ne ko a ba a cikin masallaci ba domin a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne abu sa'id al-khudri yana sallah wani daga cikin yan uwan marwan ibn al-hakam lokacin marwan ne gwamnan madina ya zo zai ketare ta gabansa sai ya bangaje shi sai ya hana shi ya zo ya sake matsawa zai wuce ta gabansa sai ya bangaje shi da ƙarfi saurayi ne sai ya je ya kai ƙara wajen gwamna shi yake cewa ka bugi kirjin ɗan uwanka me yasa yace ga abin da raja annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan mutum yana sallah ya zuwa ga wani abu da yake masa sutura idan wani ya zo zai wuce ya hana shi in kuma ya ƙi hannuwa to ya yaƙe shi domin shaidan ne to asali na farko dai tukuna rukon sutura din to shi yasa aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah zuwa ga al-istiwana al-amudi na masallaci shi yasa kuma aka ruwaito sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga daga an yi kiran sallah yabtadiruna sawari suna gaggawa su je su samu wato al'amudai na masallaci kowa ya samu inda zai yi sallah domin ya zamanto ya yi sallah a bayan sutura don haka alamar sanin sunna ce ya zamanto in za ka yi sallah ka sanya sutura amma irin yadda muke yi a masallaci kawai kana so ka yi sallah kawai sai ka tashi tsawon farko a nan wajen kuna gani yadda in aka zo za a sanya tebur kullum ake fama da 'yan tsawon farko ana idar da sallah sun tashi za su yi sallah sun ƙi sutura domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo ka ga mutum yana sallah da ka ƙetare gabansa gara ka zauna ko da za ka yi arba'in ne an yi saɓani arba'in ɗin nan me ya ce shekara arba'in ya ce wata arba'in ya ce kwana arba'in ya ce allahu a'alam amma ya nuna cewar komai daɗewar da za ka yi ka zauna kana jiransa ka zauna ka jira shi maimakon ka ƙetare maimakon ka ketare ta gabansa saboda laifin da za ka yi inda ka san abin da ke cikin ka ƙetare gabansa in yana sallah yace wa ya'thamu al-marru bayna yaday musalli idha kana lahu manduha al-marru bayna yaday musalli mai wucewa gaban mai yin sallah ya ya'thamu yana yin laifi idha kana lahu manduha in yana da hanyar da zai bi ta bayansa in yana da hanya in yana da hanyar wucewa to wannan kaidi ne da waɗansu fuka da fuka suka sa kamar yadda yake a mazhabar imam malik halil yana cewa wa athima marun lahuman doha mai wucewa wanda yake da hanyar da zai eh, wanda yake da hanya da zai iya kauce ma mai sallah to in ya wuce ta gabansa yana da laifi to wato mafhumin idan ba shi da yadda zai yi ba shi da hanyar da zai yi sai ya wuce ta gabansa bai yi laifi ba kenan ko Shi ne mafhumin wannan tunda an kayyade da cewa in yana da hanyar wucewa in ba shi da hanyar wucewa fa wato kenan mafhumin ba shi da laifi wasahih ko ba shi da hanyar wucewa yana da laifi yana da laifi domin zai iya jira zai iya jira saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira cewa yi law ya'lamu al-maru bayna yaday musalli ma ka madha alaihi min al-ithm kana an yajlisa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na laifi da ya zauna har mudda arba'in ya fi masa sauƙi bisa ya wuce ta gabansa saboda haka sawa'un yana da hanyar wucewa ko ba shi da hanyar wucewa yana da zai iya jira wanda yake nuna cewa ko ba shi da hanyar wucewa in ya wuce din in ya rasa hanyar da zai wuce dole sai ya wuce ta gabansa to a nan wajen ya zamanto ya yi laifi din ya zamanto ya yi laifi na'am eh akwai wannan wato domin almurur bai na yadda musali akwai abin da akwai wanda zaka ce ka wuce ta gabansa hmm, akwai wanda zaka ce ba ka wuce ta yanzu kamar mutum yana can bangon karshe na masallacin nan in kai kuma kana nan ka zo ka fita kaga ba zaka ce ka wuce ta gabansa ba saboda bisa hukuncin al'ada babu alaka tsakaninka da shi saboda nisan da ke tsakaninku ko mutum yana wajen masallacin can yana daidai bishiyar can yana yin sallah kai kana cikin masallaci ka wuce kaga babu sutura gare shi ka cikin masallacin nan ka keta kaga bisa al'ada ba za a ce ka wuce ta gabansa ba to wajen da menene za a kaddara wani yana komawa zuwa ga hukuncin al'ada sahu uku ba shine kaidin ba hukuncin al'ada ake duba a hukuncin al'ada yaushe ne zaka ce ka wuce ta gaban mutum to shine waɗansu za su ce kamar in sau biyu ne ko sau uku tsakaninka da shi hmm, amma waɗansu kuma su ce gwargwadon yadda in kai jifa inda zai fada shine in ka wuce ta gabansa hmm. wasu sahi yana koma zuwa ga hukuncin al'ada kai akan kanka al'ada kai tunani in ka wuce ta gaban mutum ba wai kawai ka dan ja ta gaba ba ka wuce ta gabansa haka yadda kake gani a bisa al'ada yaushe ne zaka ce ka wuce ta gaban mutum ya kamata a samu nisan da yake tsakani yadda zai zamanto za a kaddara kan cewar a bisa al'ada ba za a ce ka ketare shi ba ba za a ce ka ketare ta gabansa ba to gwargwadon sutura din nan sutura tana da sharaɗi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qadr an an sufanta ya yana yin sutura da qadra muakharatar rahal wato itacen da yake karshen a sirdi sirdin raƙumi sirdin raƙumi to amma yawanci suna ƙaddara shi da cewa tsawon ya zamanto zira'i ɗaya kaurin kuma ya zamanto kaurin mashi kaurin mashi ba kamar kaurin dantse ba kamar dai sanda wanda za ka sanya amma tsawon ya zamanto gwargwadon zira'i ɗaya shi ne suturar da aka fi so in ya fi haka babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sutura da al'amudi za ka iya yin sutura hatta da mutum idan ya zamanto ba zai maka tashwishi ba kamar yaro ba zai ga dama kawai ya tashi tafiyarsa ba abdullahi dan umar ya kasance yana ce ma bawansa nafi' maulansa ya ce zauna kai mun sutura zan yi sallah sai ya zauna ta gabansa ya yi sallah ta bayansa za ka yin sutura da mutum mace mace fa to mace sun kayyade cewa sai idan muharrama ce ba ajnabiya ba ba za ka je makka alal misali yanda ake yanda ake yin kamar a masallacin madina ka fito ka ga mata suna zaune ko ina a cikin sallah sai ka ce da Allah ku tsaya nan zan yi sallah a bayan ku bayan ba dangin iya bana ba ba domin me domin wannan zai iya zamantowa sababin fitina ga mutum amma in muharrama ce kamar mahaifiyar mutum yar mutum kanwar mutum hmm, babu laifi to mata fa eh na'am ai ba sutura yake da ita ba kuma wannan sun kawo ta amma suka ce ai mutum ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la atqakum li rabbikum ni na fi ku tsoron tsoron Allah ba za a yi kiyasi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan ba to shi yasa suka ce hatta matar mutum al'aula kada ya sutura da ita saboda zai iya zamantowa yayin da yake yin sallar shaidan zai samu hanyar da zai rinka jefa masa a lokacin abin da ma bai yi tunani ba na sha'awa sai shaidan ya jeho masa a lokacin sai da yana ganin matarsa ce halaliyarsa ce amma kuma yana cikin sallah zai zo ya soma tunanin abin da bai dace ba a lokacin shi yasa ah, suka yi istithna'in mace suka ce ah, ah, wato matar mutum sai dai ya zamanto muharrama <clears throat> idan mutum ya zamanto mai bacci mutum ba zai iya ɗaukansa ya zamanto sutura ba domin zai iya tashi ya tafiyarsa domin zai iya tashi ya tafiyarsa na'am yauwa wannan hukuncin an ce ga lil imami wal fadl ga liman da mai sallah shi shi kadai to alma'amun fa mai sallah a bayan liman mai sallah a bayan liman shi liman suturar liman ita ce suturarsa akwai hadis da aka rawaito suturatul imam suturatul liman halfahu suturar liman ita ce sutura ga wanda yake sallah a bayansa don haka ya halatta mutum ya wuce ta gefen sahu an rawaito abdullahi dan abbas yana a lokacin hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabbai a fili amina an kafa wato wannan mashin tsakan ya yi masa sutura shi kuma ya taho akan kan jaka an san jaka ta matar jaki ya zo ya wuce ta gefen sahu ya wuce ta gefen sahun farko sannan ya sake ta tana kiwo sannan ya je ya shiga cikin sahu ya yi sallah ba wanda ya masa inkari ba wanda ya masa inkari wanda ya nuna cewa rashin inkarinsu ya nuna kan cewa bai yanka sahun sallah ba da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam inda abin da ya ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam zai gyara shi saboda haka wannan sunna ce taqririyya da ta tabbatar da shi akan abin da ya cewa babu laifi dalilin da yasa ba a masa inkari ba saboda gefen sawun da ya wuce mamu ne wanda yake sallah a bayan liman baya buƙatar ya tasa sutura baya buƙatar ya tasa sutura suturar liman sutura ce a gare shi don haka idan mutum ya shigo ta masallaci ta kamar wannan kofar ta kudu ko kofar arewa kuma sau ya shiga ciki kuma ya ga waje wanda yake a gaba zai iya shigowa zai iya keta sahu na bakwai ko na takwas ya taho ya taho har sai ya zo tsakiya inda mutane suke sallah sannan ya shiga sahu wannan sahun da ya keta ba zai zama tokan cewar ya keta ya yanke sallah masu sallah ba sai dai duk da haka malamai sun nuna karhancin yin haka kamar yadda ya zo daga an ruwaito daga sa'ad ibn abi waqqas a cikin muwatta na imam malik yana kin mutum ya keta ya keta sahu ta haka dalilin kinsa da yake yi shine shine kan cewa tashwish da zai kawo zai kawo mutum tunani dan kana cikin sallah ka samu nutsuwa duk da yake kai ma muni babu kana yin kana cikin sallah kana cikin nutsuwa wani ya zo ketare ta gaban ka zai iya dauke hankalinka shedan zai iya jefa masa gani wane ne wannan yazo ya wuce me yake sanye da shi hmm, wani irin mutum ne hmm, kowa na nema wanda mun yi alkawari da shi za mu haɗu da shi anan to kaga duk ya zo ka bude an bude masa hanyar A shaidan ya jefa masa wasu wasi don haka ya ce yana kima mutum in ya shigo masallaci ya biyo ya ketare gefen sahu bal ya shigo ta bayan masallaci ta bayan sahu saboda kada a samu wannan illa an fahimta to kuma yan uwanka musulmi suna da haƙƙi kan ka tsare musu su da suke a cikin sallah wataƙila wani ya samu nutsuwa wanda wataƙila bai taɓa samun irin wannan nutsuwar ba shigarka sai ka zo ka warware masa wannan sai ya zamanto ka fitine shi a cikin sallarsa ahsant wannan matsalar tana daga cikin matsaloli masu rikitarwa shine a harami wal a madina dai babu babu sassauci saboda hadisin abu sa'id al-khudri wanda ya hana wani ya ketare gabansa ya nuna kan cewa a masallacin madina kamar sauran masallatai ne ba za ka bar mutum ya wuce ta gabanka ba a makka shine aka yi saɓani a makka shine aka yi saɓani waɗansu malamai suka ce a makka babu laifi musamman a cikin masallacin harami inda ake ɗawafi babu laifi kai sallah ba tare da sutura ba kowa zai iya zuwa ya wuce domin ka ce za ka yi sutura ba yadda ma za ka yi saboda yawan masu wucewa in ka ce kuma za su yanke sallar ka to sai dai ya zama to ba za ka yi sallar ba ana aka eh musamman ana dawafi dan haka aka rawaito Abdullahi ibn Zubair yakan yi sallah mutane suna wucewa ta gabansa baya hana kowa akwai hadith da aka rawaito na cewar a ah, ah, idan mutum yana makka to babu abin da zai yanke masa sallah amma wannan hadith din bai inganta ba wannan hadith din bai inganta ba duk da an ruwaito eh, imam ahmad a wata riwaya an ce yayi aiki da shi hadisi ne da'if to ayyukan sahabbai sun nuna sabani akwai daga cikin sahabbai wanda suke sanya ma kansu sutura kamar abdullahi ibn umar kuma akwai wanda ba sa sanya ma kansu sutura kamar abdullahi ibn zubair hmm. wal ihtiyat mutum ihtiyatin da zai yi ya je ya kokari ya tsantseni ya nemi waje wanda yake mutane ba za su yanke masa sallah ba a cikin filin harami domin ya yi sallah a bayan sutura din shine ihtiyat amma idan ya yi ba tare da ya yi sutura ba ayyukan sahabbai sun nuna kan cewa babu wannan abin da yake nuna kan cewar makka hukuncinta da wajen ba da inda ba maka ba duk ɗaya ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallah a fili a cikin makka kamar a cikin haramin makka kamar yadda zo a hadisin ibnu abbas amina ya yi sallar amma sai da ya sanya ma kansa sutura a fili wanda ya nuna kan cewa hukuncin makka da hukuncin waninta duk ɗaya ne zahirin suna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan don haka mutum don haka ne waɗansu malamai suka karkata ga zuwa ga wannan daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana ganin kan cewa makka da waninta duk hukuncin su kaya sannan idan mutum bai samu suturar da zai yi ba waɗansu malamai sun ce sai ya ja layi kamar yadda ya zo a mazhabar imamu ahmad sai ya ja layi to ya layin zai kasance aka ce ya yi shi kamar tsayawar wata kamar baka tsayawar wata haka amma wani hadis if ne hadis ɗin bai inganta ba shi yasa imam malik yake inkarin yin haka ma yana ganin yana cewa bida'a ne haka ka zauna sai sun gama ka fita na'am dama Hassan wannan ma yana daga cikin wannan matsalar waɗansu suna cewa akwai hadith da ake ruwaitowa a cikin abu dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sallah in ya ɗauki sutura sai dai ya sa ta a daidai girarsa ta dama ko girarsa ta hagu wala yasmadu lahu samda baya tsaya shi ya kafe shi a gabansa yadda zai kalle shi sai dai dan karkatar da shi zuwa ga dama ko zuwa ga hagu amma hadith din da'if ne hadith din bai inganta ba hmm. hadith din da yake waɗansu malamai sun ce mustahabbi ne kamar ibnu arafa a cikin malaman malikiya yana cewa wannan mustahabbi ne haka zalika mazhabar shafi'iyya ce da kuma riwaya a cikin mazhabar imam ahmad cewa mutum in zai yi sutura kada ya sanya ta daidai wa daida gabansa sai dai ya dan karkata zuwa dama ko ya dan karkata zuwa hagu saboda ganin kan cewar kada a nuna kamar bauta yake yi ga wannan abin to wanda yake kuwa bayan tabbatar imani wannan bai kamata ko kaɗan ya zo a cikin wannan ba an ruwaito imam malik yakan ce mutum kada ya sallah yana fuskantar dutse guda ɗaya sai dai ya tattara duwatsu da yawa ya sutura da su kada ya da dutse guda ɗaya saboda kada ya zamanto tamkar bautar dutse yake yi saboda a bisa al'adar larabawa to ka gani bayan tabbatar musulunci ne shekaru da yawa suka lura da wannan illar to wannan watakila abin da ya sa waɗansu malamai suke yin wannan kenan idan mutum ya gani musamman waje wanda yake yana ganin akwai mutane wanda suke jahilai ba su fahimta ba kai su ce ka gama musulmin nan bautar itace suke kamar yadda suke ganin kasan arna gani suke yi wai hajarul aswad muke bauta ma hmm, ko ka'aba muke bauta ma hmm. saboda ja to in kana waje wanda yake waɗansu jahilai za su rinka ganin kamar haka babu laifi ka iya yin wannan kaɗan karkace ba ka fuskance shi daidai wa daida ba saboda dai rashin tabbatar hadith ɗin shi yasa babu nassi akan mas'alar to ya danganta kuma a ishihadin malamai da suke saboda duban sauran dalilai na shari'a baki daya amma kamar yadda na ambata a cikin mazhabar imam malik akwai kauli da haka haka zalika a mazhabar imam shafi'i da mazhabar imam ahmad ibn hanbal allah ya ji kansu baki daya a gami akwai wannan yawa matsalar layi matsalar jan layi na ce wannan bata inganta ba ko ya to shi kenan na'am ko kyanwa ce kada ka kyale ta wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai wani dan taure ya zo zai wuce ta gabansa ya yi gaba dan tauren ya dan tauren ya yi gaba dan ya hana shi dan tauren ya yi dan tauren baya sai shi ma ya yi baya dan ya hana shi yana gaba dan yana baya dan ya hana shi har sai da ya je ya dan fare jikinsa cikinsa ya haɗu tare da bangon kibla sannan ɗan tauren ya wuce ta bayansa ka gani dabba ma ya hana ta ta wuce domin shaidan zai iya turo ta don saboda shaidan ya san illar da ke ciki ta idan kana sallah wani abu ya zo ya wuce ta gabanka to ibn rajab ya yi kyakkyawan bayani akan wannan na yanda wato mutum yake allah maɗaukakin sarki yake wato girmama sa da bawansa yayin da ya tashi yake sallah tsakaninsa da bai cancanta ka bar wani abu ya zo ya tsaya ka tsakaninka da ƙibla ba to ba ina ganin ku bari sai mun zo wajen tambayoyi kada kuma ta tambayi don mu ƙara sababin saboda alal akalla dai ma ƙara fasa ma ƙara fasalin as-sabi'ata ashara sunna ta goma sha bakwai az-za'idu ala ma yasa'u salam min al-julus ath-thani ƙari akan abinda ƙari akan abin da yake yalwar sallama na daga zama na biyu wato mutum ya gwargwadon da yake sama da gwargwadon yin sallama wannan zaman sunna ne mun ce zama domin sallama farilla ce ko wajibi ne ka zauna domin sallama wajibi ne to ka ƙara wani zaman sama da yadda za ka yi sallama wannan sunna ce shine ake cewa zama domin tahiya wannan zaman domin tahiya sunna ne domin zaman da kake yi na domin sallama shi wannan farilla ne amma in ka wuce shi ka ƙara a kan wannan da koda gwargwadon yadda za ka ce koda gwargwadon yadda za ka yi a an Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadun rasulullah to wannan zaman da kai sunna ne a ta ashara sunna ta goma sha takwas a azza'idu ala miqdari tumanina ƙari a kan gwargwadon nutsuwa da aka ce ta wajibi mun ce nutsuwa ta wajibi nutsuwa wajibi ne a cikin sallah shine idan ka zo ya zuwa ga wani rukuni to ka nutsu a kansa kafin ka tafi zuwa ga wani rukunin kamar in kai ruku'u sai ka tabbatar ka kowace gaba ta koma matsanin wato mazaunarta ka nutsu a cikin ruku'un kafin ka dago in ka dago daga ruku'un ka nutsu kafin ka tafi zuwa ga sujada to ƙarin tsayuwa da za ka yi da ƙarin zama da za ka yi a inda aka ce sai ka yi nutsuwa to wannan ƙarin shi ma sunna ne shi ma wannan ƙarin sunna ne shi ne wannan ba a iyakance ba ba a iyakance wanne ne gwargwado ɗin ba gwargwadon ka yi tasbihi ɗaya ne ko tasbihi uku ko ne menene wannan babu wani iyaka amma yana daga cikin abubuwan da suka zo a cikin shari'a na wato a shar'anta maka wasa'il hanyoyi da za su tabbatar da kan cewar wajibi ya tabbata gare ka tunda ana ganin kaga in dai kana so ka tabbatar da kan cewa ka samu tsamanina ta wajibi ta wajabci to sai in ka yi tsamanina ta sunna domin kana yin ruku'u kana ganin ka gama sunkuyo to za ka iya cewa wannan ai itidalin da aka ce ka yi ka riga ka gama to amma akwai yiwuwar ya zamanto daga ka dago baka yi itidalin da ake baka baka nutsuwar da ake so ba to amma in kai ta sunnar ka tabbatar cewa ta wajibi ta tabbata shi yasa aka ƙara wannan ƙari na gwargwadon sunkuyo na gwargwadon nutsuwar da zaka yi a cikin rukuni domin ka tabbatar da kan cewa ka samu wato ka samu nutsuwa ta rukuni wanda wato nutsuwa wadda take ta farilla wadda muka ambace ta a cikin farillan alwala to waɗannan su ne sunnoni waɗannan su ne sunonin sallah guda goma sha takwas waɗanda bayansu kuma darasi mai zuwa insha Allahu sai mu shiga cikin mustahabbai za a yi kiran sallah in ya so sai a amsa tambayoyi insha Allah